mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar ya ce na kalubalanta duk wanda ya ce najeriya na tsaka mai wuya game da zaman lafiya sarkin musulmin dai yana wannan kalamin ne a wajen taron haɗin kan ƙasa da kuma wa'azi da kungiyar zaltu bidawai kamata suna na ƙasa ta kammala a nan birnin eko. sarkin musulmi ya ce ba kowa ne ke kawo a ƙasar barazana ba illa 'yan siyasa da irin kalamansu domin ko duk irin su guda ne da ko ina suke cikin najeriya ya ce kuma su nawa ne idan aka kwatanta su da talakawa da ke can suke dan neman abin da za su jefa bakin su mai alfarman ya ce muddin 'yan siyasa ba su shiga taitayin su ba da irin kalaman su to har kullum su ne za su ci gaba da zama cikin barazana ba ruwan talaka bawan Allah ga da abin da ke cewa a cikin harshen turanci everybody have been saying Nigeria is going through trying time i have a different opinion about that or if Nigeria has gone through trying time. The common man and their millions from Federal Republic of Nigeria do not have problems with themselves. The main problems are the politicians. They are the ones who had been hitting up the polity, they are the ones who had been making it look as though in the next one minute the country will explode. Masu cewa kasar na cikin mawuyacin hali game da zaman lafiya to ina da ra'ayi da ya bamban da masu wannan ra'ayi domin miliyoyin talakawa ba su da matsala da junansu matsalar dai tana nan tsakanin 'yan siyasa masu wutan rashin zaman lafiya wani lokaci ma ji suke kamar yanzu yanzu ne kasar za ta kama da wuta kuma duk ba kowa bane sai su shi ma mataimakin shugaban kasa architect na Marisambo cewa yi duk yadda shugabanni suka so samar da ci gaba muddin ba wadataccen zaman lafiya to har kullum kullum suna yaudaran kansu ne shi ma ga abin da yake cewa that there can never be any meaningful development in the absence of peace and unity no matter our best intentions development will continue to elude us if we fail to embrace peace and live in harmony na da Wajibi ne mu jajirce wajen samar da zaman lafiya dokokin da zai haifar da soyayya da kauna a tsakanin mu. Ta haka ne kurum za a gina kasa mai inganci. Shi ko tsohon shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ga abin da yake cewa wajen taron. But I will take you back into history to give the import of leadership. Remember the first republic? You remember late Joseph Tarka? Up to now, I haven't seen a charismatic leader of our community than that person. ya kuma halarta wannan taron zan mai sheku cikin tarihi game da shugabanci wanda har yau ban ga mutum kamar marigayi joseph tarka ba wanda krista ne daga jihar benue na yau amma kuma ya dauko mutum daga jihar arewa maso gabas ya tsaye da shi zabe kuma ya nasara wani abu zai shugabannin mu na farko amma gwamnan jihar kaduna alhaji muktar ramalan yaro da yake tofa albarkacin bakinsa ya yaba wa kungiyar ce ta izalatu bida wai kamar da sunna na samar da irin wannan taron ga dai abin gwamnan ke cewa tattaunawa da yin mahawari shine kare hanyar da za a sa a samu zaman lafiya amma shugaban kungiyar na kasa Sheikh Abdullahi Balalau da na tambaye shi ko me yasa suka takaita taron ga yan kungiyar ta Izaltu Bid'a wai kamata Sunna musamman da yake taro ne na wa'azi da kuma haɗin kan al'umma shine sai ya ce da ni don dole kuma sai mun daure mun cure mun zama abu guda qur'ani ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraq to idan muka haɗu sai mu kuma so mu sauran wasu ƙungiyoyi da muke da alaka da su da karantarwa mu iri guda daga nan al'umma za a samu cigaba taron wanda aka samar da shi domin wa'azi da haɗin kan al'ummar najeriya an kwashe kwanaki uku ne ana gudanar da shi a nan birnin iko kuma ya samu halarcin mutane daga kasashen afirka guda bakwai ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya